نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الاثنين شاترا وتنترا وترمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wadda ta yi daidai da hudu ga watan shida miladiya 2018 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa ma a wannan bigire mai albarka a wannan masallaci na ashahid sheikh jafar mahmud adam rahmatullahi alaihi mun haɗu ba don wani abu ba sai don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malaminmu Allah ya kaddara bana baya kano yana sakkwato shi ma kuma ɗaya babban malaminmu da ya zo tafiya ta kama shi zuwa umara sai aka ga cewa ni ɗan ƙanƙanin almajirinsu in zo in ƙarasa 'yan kwanaki saboda haka ba lalle ne ku ji yadda su manyan malaman suke yi ba saboda ni da zan yi ba malami ba ne albajiri sai dai ku ta na addu'a Allah ya ba ni ikon sauke nauyin da aka dora ba to ina jin malam ya tsaya a ƙarshen aya ta talatin cikin suratul mu'minun sura ce 23 ya zaya kenan ƙarshen faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dalika laayatin wa in kunna lamubtalin yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 31 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin qala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا رجل مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون Allah maɗaukakin sarki yace summa ansha'na min ba'dihi sa'annan muka ƙirƙira bayan su ma'ana muka halicci wasu al'ummatan bayan waɗancan al'ummatai da suka gabata mana bayan an halaka mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah madaukakin sarki ya dauke shi akan jirgin ruwa har ma yayi addu'a rabbi anzilni munzalan munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin bayan yayi wannan addu'a Allah ya ce summa sa'annan ansha'ana min ba'di muka halitta bayan ma'ana bayan annabi nuhu da mutanansa muka halicci kuma karnan na wani zamanin shi ma na daban fa arsalna fihim rasulan Allah yake muka aiko manzo cikinsu minhum shi ma wannan manzo dai daga cikinsu. ani abudullah wannan manzo yake umarta su da cewa ku bautata ma Allah Maɗaukakin sarki shi kaɗai malakum min ilain ghayruhu ba ku da wani abun bauta in ba shi Allah subhanahu wataala afala tattaqun wai shin ba za ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron ba lafazin summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharina lafazin alqarnu yakan zo bi ma'ana al'umma ma'ana muka halicci wata al'umma ta daban bayan allakar da waccan al'umma ta annabi Nuhu saboda gare ma Allah subhanahu wa ta'ala da suka. Wasu malamai suka ce wannan al'umma su ne adawa duba da su ne suke biye da mutanen annabi nuhu alaihi salam wasu malamai suka ce a'a mudawa ake nufi mana su ne karnan akari na anan duk da cewa ba su ne suke biye da mutanen annabi nuhu a tarihance ba suka ce dalili saboda idan ka kalli ita wannan aya Allah subhanahu ta'ala a ƙarshen sa yana cewa fa akhazat sai sayhatu ƙarshen kissa mana Allah madaukakin sarki ya turo tsawa ta far musu kuma al'ummar da tsawa ta far musu sune mutanen annabi salihu alaihi salam samudawa kenan domin Allah yana faɗa a wani wurin yana cewa fa amma samudu fa ubliku bitaghiya amma samudawa an halakar da su da tsawa kaga ashe su ne kenan waɗannan mutane da Allah madaukakin sarki ya halaka su ma'ana waɗannan karnan akari ne kenan ana nufin samudawa suka ce kuma idan kayi muƙaranar wannan aya fa akhazat umus sayhatu bil haq da kuma wata aya da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cikin suratul hijr fa akhazat umus sayhatu musbihin Allah ya turo tsawa ta far musu da sassafiya da duku-duku to kaga sai a sai a duka waɗannan ishara ce zuwa ga samudawa saboda haka waɗannan mutane da Allah ya turo bayan halaka waɗannan al'umma a nan ana nufin samudawa mutanen annabi salihu alaihi salam ina fata an gane sai Allah ya ce muka turo musu manzo daga cikinsu wanda shi wannan manzo kenan ya fito daga cikin kabilarsu wannan manzo abinda ya kira su zuwa gare shi shine su bautata ma Allah madaukakin sarki bauta wadda ta dace da Allah subhanahu wataala saboda ba su da wani abin bauta in ba Allah sai mutanensu suka ce Allah ya ce wa qalal malau manya-manyan mutane masu daraja min qaumihi cikin mutanensa alladheena kafaru waɗanda suka kare suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala wa kazzabu bi liqa'il akhirah kuma suka ƙaryata da gidan lahira ma'ana ba su yadda ma Allah madaukakin sarki zai tashi alkiyama ba Basu yadda za su je gidan la'ira ba Allah ya ce wa atarafnahum fil ayatid duniya, mun sanya musu jin daɗi da ni'ima a wannan rayuwa ta duniya waɗannan kafirai sai suke cewa ma aza illa basharun mislukum wannan mai kira zuwa ga cewa abautata ma Allah shi kadai ba kowa bane ce dan adam ne irin ya akulu mimma ta'kuluna minhu yana ci daga irin abin da kuke ci wa yashrabu mimma tashrabun shi ma kuma yana sha daga irin abin da kuke sha ayya Akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna minhu mana yana ci daga irin abin da kuke ci kuma sa'an nan yana sha shi ma daga irin abin da kuke sha suna ganin tunda dan adam ne yana ci yana sha a ganin su bai dace ya zabo wanda zai kira su zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala wannan aya ta nuna mana za mu ga abubuwa guda biyu ita ta sanya waɗannan mutane suka ƙara kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko Allah yake a ta'raf na'un fil ayatid duniya mun sanya musu jin daɗi domin a taraf ne ni'ima mutum ya zama ya wuce gona da iri wurin jin daɗi saboda haka galibi idan mutum ya zama ya wuce gona da iri wurin jin daɗi kuma ya zama babu imani da Allah subhanahu wata'ala tattare da shi wannan yakan janyo kangara yakan janyo wato ya fandare ma Allah subhanahu wata'ala ya kangare ma umarnin Allah subhanahu wata'ala sa'annan abu na biyu ƙaryata cewa ma za a tashi su in sun mutu Don Allah ya ce wa kazzabu bi liqa'il akhirah Waɗannan abubuwa guda biyu su suka janyo ma suka ƙaryata shi annabi salihu alaihi salam na ɗaya kazzabu zabu liqa'il akhir sun karyata wato haɗuwa da gidan lahira ba su yadda ma in an mutu za a tashi ba sannan abu na biyu a tarafna fil hayatid duniya. mun sanya musu jin daɗi da morewa da wuce gona da iri wurin ni'ima ta rayuwar duniya waɗannan sai ya sanya su suke ganin ba yadda za a yi ma in an mutu a tashi wannan sai ya sa suka karyace shi annabinsu annabi salihu alaihi salatu wassalam na'am ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعظكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون suka ci gaba da cewa wala in ata'atum basharan mislakum wallahi da za ku yi biyayya ga ɗan adam kwatankwacin ku irin innakum idan laqasiruna to lalle ku a yayin nan kun zama masu asara kun tafi nan mu ga jimla ce ta sharaɗi da jimla ta rantsuwa ta amma jawabi jawabin rantsuwa ne saboda ƙa'ida idan jimla ta sharaɗi ta haɗu da jimla ta rantsuwa to jawabi yakan zo ne jawabin wato jimla da ta fara zuwa za mu ga kuma anan amsar jimlar da ta fara zuwa jimla ce ta wato rantsuwa wala in ai wallahi la in ata'tum basharan mislakum wallahi idan har kuka yi biyayya ga dan adam irin innakum lallai ku idan la khasiruna kenan kun zama masu asara kun tafaku tababbu ma'ana suna ganin wai yi annabi salihu biyayya kamar wani nau'i ne na ba. suka ce aya'idukum yanzu shin shi wannan bawan Allah shi ke muku alkawarin cewa annakum lalle ku idza idan kuka mutu kuka koma ga Allah wa kuntum turaban kuka zamo kasa wa izaman kuka zamo kasusuwa rididdigagu a innakum annakum mukhrajuna lalle ku za a fito da ku a dawo da ku duniya shine yake muku alƙawarin cewa za a yi muku wannan wannan istifhami ne na inkari ma'ana suna ganin yanzu alkawarin da yake muku hakkun yadda cewa in kun mutu kun zama ƙasa kun rididdige za a dawo da ku ma'ana ba zai yi in kun mutu kun rididdige a dawo da ku ba saboda haka akan haka suna ganin bai cancanta a gaskata abin da ya zo da shi na cewa abota ta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ba na'am hayhata hayhata lima tu'adu إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين هيهات هيهات suka ce al'amarin a tashe mu al'amari ne wanda ya yi nisa da daidai domin haihata wasu malamai na cewa ismu fi'il madhi suna ne na fi'il madhi bi ma'ana ba'uda ma'ana ya yi nisa ma'ana dawo da mu bayan mutuwa abu ne wanda yake ya yi nisa da tabbata haihata haihata ma'ana ai ba'uda ba'uda ma'ana al'amarin ya yi nisa al'amarin ya yi nisa daga dawo da mu bayan mutuwa bayan mun zama turbaya mun zama da daga to dawo da mu abu ne wanda yake yayi nisa da abin da ake ce ma daidai shi da suka ce haihata haihata limatu aduna ma'ana abin yayi nisa ko al'amarin yayi nisa ga abin da ake mana alƙawari na cewa in mun mutu za a dawo da mu in hiya illa hayatun dunya suka ce wannan rayuwa ba wata rayuwa bace face rayuwar mu ta duniya na mutu za mu rayu ciki mu mutu wa na'aya haka nan kuma wasu daga cikin su kuma su rayu wa ma na'anu bi mabusin suka ce mu fa ba tashin mu za a yi ba mana ba yadda za a yi bayan mun mutu mu tashi lafazin namutu wa na'aya wasu suka ce abinda suke nufi shine za mu mutu sa'annan ƴaƴan mu su ma su rayu su ma kuma su kai matsayin da za su koma ga Allah ma'ana su mutu wasu suka ce a'a za a aife mu mu mutu haka nan waɗanda su ma aka haifa su ma su mutu shi ne ma'ana na mutu umun mutu wa na a ya sai a haifi ƴaƴayenmu su ma su kai matsayin da za su mutu su ma su mutu suka ce wa ma na hannubi mabusina mu fa ba za a taɓa tashin mu ba saboda in an mutu suna ganin ba za a tashi ba abin da sa ku suke ganin wannan saboda suna ganin iyayensu da kakanninsu duk sun mutu ba wanda ya damu, kamar yadda za su faɗa na'am suka ce in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadiban suka ce wannan fa ba kowa bane face dan adam ne wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta ga Allah wal iyazu billah wama na'nu na'u bi mu'minin suka ce mu kuma ba za mu taba kasancewa masu gaskatawa gare shi na qala rabbin surni bima kazzabun qala amma مما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين Allah madaukakin sarki yace qala rabbi usurni annabi salihu alaihi salam ya ce ya ubangiji ka kawo min ɗauki da taimako bima kazzabun saboda sababin karyatawa da waɗannan bayin Allah suka yi qala sai Allah ya ce amma qalili ma'ana bayan ɗan lokaci kankani la yusbihunna nadimina wallahi za su wayi gari suna masu nadama ma'ana bayan ɗan kankanin lokaci Allah madaukakin sarki zai halaka su Shi ne a wurin wurin Allah yake cewa dari fi salasa ta ayyam ku ji dadi a gidajenku ko a kasar ku ko a garuruwanku kwana uku bayan kwana uku nan Allah ya turo wannan bala'i Allah madaukakin sarki ya halaka su Allah yake fa akhazatuhumus sayhatu bil haqq sai tsawa ta far musu da gaskiya daga Allah subhanahu wataala faj'alnahum gusa muka mai da su tamkar diddigaggun tarkacen da ruwa ke bebowa shine abin da ake ce ma gusa'id tarkace irin tarkace da idan an yi ruwan sama idan ruwa ya taho yakan tattaro yi da sauran tarkace to wannan shi ake ce ma gusa mana gaba ɗaya haka Allah ya yi rugurugu da su gaba ɗayan suka zamo kamar wani tarkace mara amfani kamar irin tarkacen da ruwa ke ba. Allah ya ce fa bujan lil zalimin ne satar daga wato rahamar Allah ta tabbata ko nisa daga ra'amar Allah ta tabbata ga mutanen da suke azzalimai waɗanda suka kangare ma umarnin Allah subhanahu wata'ala na'am thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun thumma ansha'na min ba'dihim Allah ce nan kuma muka ƙirƙira bayan waɗannan mutane na annabi salihu bayan an halakar da su Allah ce kuma sai muka halici min ba'dihim bayan su qurunan akhari na wasu zamanin kuma na daban ma'ana wasu zamanin ko wasu al'umma kenan na daban domin alqarnu shine abinda ake ce makarni amma ana nufin al'umma da za ta rayu cikin wani yanayi na lokaci alal aqalli shekara ɗari. wannan al'umma da ta rayu sai a ce mata karni bayan wata ma sai a ƙara cewa karni bayan wani shekara ɗarin sai a ce karni bana sa'an nan muka halicci wasu kuma karnin nukan wasu zamanan wasu al'ummatan na daban bayan waɗancan al'umma ta dawa da muka hallaka su to waɗannan al'ummace da aka hallaka wasu malamai suka ce Allah bai kawo annabawan da aka turo musu ba shin an aiko musu manzanni ko ba a aiko musu ba wasu cikin malamai suka ce ba a aiko musu manzanni ba shi sa anan malai yake cewa humul umamul ladina lam tursal ilaihim rusul sune al'ummatan da ba a aiko musu manzanni ba wa baqau ala tibai shari'ati nuhi sai suka tabbata suna bin shari'ati annabi nuhu alaihi salam au shari'ati hudin ko shari'ar annabi hudu au shari'ati salih ko kuma shari'ati annabi salihu aw lam yu'maru bi shar'in ko ma ba a umarce su da wani abu na shari'a ba ba dan ko ba li anna al-iktisara ala al umami huna duna ar rusul wala ce saboda anan an takaita wurin ambato al-ummatan kawai ba tare da an kawo manzanni ba sannan bayan su kuma da aka tashi kawo na baya sai aka turu aka kuma ambato manzanni sai suka ce kamun wannan aya an kawo al'umma an kawo manzanni bayan alaka mutanen annabi nu Allah ya ce sun ma'anshana min badihim karnan akharina na fi fihim rasulan minhu kaga an turo manzo dan cikin su sannan bayan waɗannan ma sai aka shi kuma sun ma'anshana min badihim akari na, sannan muka turo wasu zamanin na daban amma a nan kuma ba a ce kuma na fi fihim kawai sai aka ce ma tasbiqu min ummatin ajala sannan bayan su kuma sai aka ce sun ma arsalna rusulana tattara sannan muka turo ko manzannin mu suna bibiyar juna wannan ya zo ya tafi wannan ya biyo baya wannan ya zo ya tafi wannan ya biyo baya sai suka ce kenan wannan al'ummar ta tsakiya tana nuna su da aka turo su aka halice su bayan waɗancan al'ummatan ba turo musu manzanni ba ma'ana ko dai ya zama suna aiki da shari'ar manzannin da suka gabace su ina fata an gane ya zama sun yi aiki da wannan shari'a ta manzanni da suka gabace su saboda haka za a kama su da laifin sun yi ko ba su ba ta hanyar shari'ar waɗannan manzannin da suka gabace su to su ma manzannin sai aka ce ko dai suna kan shari'ar annabi nu domin shi aka fara ambatawa a baya ko kuma wato suna kan shari'ar annabi hudu alaihi salam ko kuma suna kan shari'a ta annabi salihu alaihi salam sannan bayan wucewarsu sai kuma aka turo wasu manzannin da sabuwar shari'a ina fata an gane shi za ka ce sun ma'an na min ba'dihim qurunan ɗakarina sa'an nan muka turo kuma wasu al'ummatan muka halice su na daban bayan waɗancan al'ummatai da suka gabata Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da take iya rigayar lokacin da Allah ya ɗeban mata mana duk lokacin da Allah ya ɗeban ma al'umma in lokacin yayi Allah zai ɗauke rayuwarta ko zai halaka ta in ta kangare ma Allah in wannan lokaci Allah madaukakin sarki sai ya ɗauki wannan al'umma bata isa ta kubce ma wannan lokacin ba wannan narko ne da tsawatarwa ga Qurayshawa waɗanda suke karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam mana Allah yana gaya musu cewa babu wata al'umma wanda idan wa'adin halaka ta yi da za ta ƙetare wannan lokacin to haka kuma idan wa'adin halaka ku yayi in dai ba ku biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma idan wa'adin yayi za a halaka ku a tafiyar da ina fata an gane shi zace ma tazriqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khiruna babu wata al'umma da takan iya rigayen lokacin da Allah ya ɗeban mata haka nan kuma babu wata al'umma da za a yi majinkiri bayan lokacin na ta yi don Allah ya ce walan yi akhirar la'o nafsan idza jaa ajaluha wa li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna na ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء فكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا Allah madaukakin sarki yace summa arsalna rusulana tattara sa'annan muka turo manzanninmu wani na biye da wani ai wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya biyo baya shine tattara mana wani na biye da wani bayan wucewar wannan sai wani ya wuce wannan ya tafi mana babu wata tazara kenan tsakani daga wannan na tafiya sai kuma Allah ya kara turo wani bayansa ya zama tattara kenan ma'ana suna tafiya a jere a jere Allah madaukakin sarki yace kullama jaa ummatar rasuluha dai yayin da manzo na wannan al'umma ko manzo na wata al'umma daga cikin waɗannan al'ummatai ya zo mata kazzabu sai wannan al'umma ta sa shi ƙaryata shi Allah ce fa atba'ana ba'dhum ba'd Allah ce sai muka bibiyar da sashin su akan sashi wurin karba kenan duk wata al'umma in manzanta ya zo suna ƙaryata sai Allah ya halaka su sai kawo wata su ma idan suka kangare suka kangare ma manzon sai Allah ya halaka su sai kuma a kawo wata al'umma din shine ma'ana fa atba'na ba'dhum ba'dhan ma'ana muka riskar da sashin su da sashi wurin allakarwa faj'alnahum waj'alnahum ahadith Allah yake muka mai da su suka zamo zancicika da ake tattaunawa ana tadi an halakar da suwa ne an halakar da suwa ne an halakar da suwa ne Allah ya kiyashe Allah ya ce fa bu'dan nisata daga wato ra'amar Allah ta tabbata li qaumin la yu'minuna ga mutanen da basu yi imani da Allah subhanahu wataala na'am thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ثم أرسلنا موسى الذي سألنا مكة هيكو النبي موسى عليه السلام wa akahu da dan uwansa harun annabi Harun alaihi wassalam bi ayatina da ayoyin mu wa sultanil mubin da kuma hujjoji waɗanda suke mabayyana ayoyi dai da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi sanda wanda idan ya jefar da ita takan zamo mucijiya akwai ayoyi da yawa da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam wala kad atina Musa tis'a ayatin bayyinah fas'al bani isra'il mun bashi ayoyi ɗaiɗaiɗaiɗai guda tara Allah ya ambato wasu daga ciki fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummal wat tafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fa alqa asahu fa idha hiya suhbanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nazirin duk waɗannan suna daga cikin ayoyi da Allah ya ba mu annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun Allah ya aiko su da ayoyinmu da kuma hujjoji waɗanda suke mabayyana da suke tabbatar da cewa Allah maɗaukacin sarki shi ne kadai abin bauta muka aiko su ila fir'auna zuwa ga fir'aun wa mala'ihi da manya-manyan mutanen fir'auna yan fadarsa fastakbam gaba ɗayan suka yi girman kai wa kanu qauman alin suka zamo mutane masu ɗagawa masu wato girman kai da yin dagawa ga ayoyin da Allah madaukakin sarki ya turo annabi Musa alaihi salatu wassalamu da shi faqalu suka ce anu'minu li basharayn mithlana yanzu ma ba da gaskiya ga mutane guda biyu kuma irin mu ɗan adam ne su biyu kwatankwacin mu kawai sai mu gaskata su dan sun ce manzanni ne wa qaumuhuma lana abidun alhalin mutanansu kuma bayi ne gare mu suna ganin bani isra'il annan musa ya fito cikin bani isra'il shi da dan uwansa annabi harun alaihi salam fir'auna da jama'arsa suna ganin sun fito cikin kibtawa kuma kibtawa su suke wa'alar da bani isra'ila suke bautantar da su ina fata an gane domin yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya turo annabi musa da shi kamar yadda Allah ya bada labari a wani wurin an arsil ma'ana bani isra'il kyale bani isra'ila ka daina azabtar da su wala tu'adhibhum karka azabtar da su ka daina wahalar da su to sai suke ganin shi kansa na ɗaya ɗan adam ne ɗan uwansa ma ɗan adam sannan kabilar da ya fito jinsin al'ummar da ya fito su fa suke ba su umarni suke wahalar da su suke bautatar da su kuma gashi ya zo ya kira su cewa su zo su bautata ma Allah fir'auna ba Allah bane bai cancanci bauta ba shi da suke cewa a nu'minu li basharaini mithlana yanzu ma ba da gaskiya mai imani ga mutane guda biyu irinmu mutane kamar mu wa qaumu malana abidun alhalin mutanensu kuma bayi ne gare mu wannan su ma za mu ga hujjarsu irin hujjojin da samuda suka faɗa a baya samudawa ma sun kafa hujja da cewa annabi salihu dan adam bai irin su. sana abu na biyu allah ya ba su ni'ima ya ni'imta su a rayuwa shi sa suka kangare to waɗannan ma za mu ga hujjarsu na ɗaya suna ganin waɗanda suka kira su zuwa ga addinin Allah ‘yan adam na biyu suna ganin sun fi daraja da jin daɗi na rayuwa da ɗaukaka a kan al'ummarsu sau da wannan sai suke ganin jin daɗi da ɗaukaka da fifiko na duniya kamar alama ce ta nuna ɗaukaka a gurin Allah ina fata gane sai suke ganin tun da waɗannan mutane mun fi su daraja asali mu muke umarta su abinda muke so su yi muke wahalar da su suna ganin kenan mun ɗaran musu hatta a gurin Allah haka suke sun manta cewa wannan ɗaukaka ta duniya ba ita Allah yake kallo ba ɗaukaka a gurin Allah da abin da ke cikin zukata da yaya mutum yake tsakaninsa da Allah subhanahu wataala sa'an nan kuma cewa ɗan adam ya zamo manzo ai ba zai yi dama a turo wani ba ɗan adam domin manzo ne na ɗan adam saboda haka dole gurin ɗan adam za a turo shi ɗan uwansa inda za a turo wani jinsi ba na ɗan adam ba to ba za a samu daidaito tsakaninsa da ɗan adam shi sa wani wurin ayi Allah yake cewa qalu laula nuzila alayhi malak me zai ana da an saukar masa da mala'ika mana ya zama yana ba da shaida tare da shi cewa annabi ne wai me zai hana a haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mala'ika shi mala'ikan yana ba da shaida yana cewa eh gaskiya ne manzo ne sai Allah ya ce me walau anzalna malakan laqudiya al-amr da za mu saukar da mala'ikan suka kangare suka kibi da kawai halaka su za sannan kuma sai Allah ya ƙara faɗin wani dalilin ce walau ja'alnahu malaka to da kuma za mu sanya mala'ika din dole la ja'alnahu rajulan dole mu mai da shi mai siffa irin ta mutum domin su kuma idan su ba zai iya kallon mala'ika wala labasna alaihim ma yalbisun sannan kuma in ya zama dan adam din kuma wancan dai abin da suka rike shi akan wannan ma haka za su ce shi ma yazo yace ni malaika ne zai ce a ah, mutun kaga an yi ba azuci saboda ka ba hujja bace a ce wai dan adam ne mutum ba za a turo shi kiran mutane zuwa gaban Allah ba a dama ana turo annabi ne daga jinsin mutane ina fata an gane daga jinsin wato ɗan adam shi ma ya zama ɗan adam irinsu bambancinsa da su na ɗaya shi ma'asumi ne na biyu allah maɗaukacin sarki yana masa wa'i kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid saboda haka da suka ga wannan sai suka kangare su mutanen fir'auna Allah yake fakazzabu kuma sai suka karyata annabi Musa da dan uwansa Harun fakanu minal muhlakin suka kasance cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya halaka na'am ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما madaukakin sarki yace wala qad na Musa alkitaba hakika mun bawa annabi Musa littafi shine littafin at-taura la'allahum duna dan su bani Isra'ila su samu shari'a akan turba ta daidai su bi Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah yake so waja'alna na maryama wa ummuhu Allah ce muka sanya annabi Isa dan Maryamu da mahaifiyarsa aya suka zamo aya nan Allah bai ce waje annabna maryama wa ummuhu ayataini ba bai ce mun maida annabi Isa da ma'aifiyarsa suka zamo ayoyi guda biyu ba a sai aka ce suka zamo aya guda daya saboda ayar tana tattare da su ne su su biyu wacce ce ayar Allah ya alici annabi Adamu ba uwa ba ya halice na na awa'u daga namiji uba kenan ba uba sauran halittu aka halicce su da uwa da uba to me ya rage sai aka halice dan adam shi za malamai suka ce halittar annabi isa ciko ne na cikar kudirar ubangiji ya halice dan adam da uwa da uba ya halice annabi adam ba uwa ba uba an halice na na hawa'u da uba ba uba me ya rage domin kudura ta ubangiji ta cika ne a halicci wani kuma da uwa ba sai Allah ya halicci annabi Isa alaihi to ayat tana tsakanin sanidu ne da na Maryam na daya ta haife shi ita ba ni sannan da ɗaukan cikin da haihuwarsa cikin ɗan wani lokaci sa'annan shi ma kuma ya fito duniya babu uba Allah ya samar da shi saboda wannan wata aya ce da Allah ya aji shi sa shi da kansa lokacin da ake tambayar mahaifiyarsa me yake kala inni abdullah ifa bawan Allah ataniyal kitaba waje alani nabiyya Allah ya bani littafi ya kuma sa ni in zamo annabi waje alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya mun albarka a duk inda nake kaga shi kansa halittar tasa da ita kanta mahaifiyar haihuwar da ta yi wannan ita ce ayar shi sa Allah ce mun sanya annabi Isa dan Maryamu da mahaifiyarsa su zamo aya ta haihu babu miji an haife shi babu ba dan Allah ya tabbatar da cewa shi mai iko ne akan komai ina fata an gane shine ma'ana waje annabna Maryam wa ummuhu ayatan Allah ya ce wa kuma Allah ya ce muka zaunar da su ila rabwatin izuwa ga wani wuri wanda yake jigawa ma'ana gurin da yake mai dan tudu zati qararin ma'abocin wato bigire wanda yake tabbatacce wanda ya dace a zauna wa ma'inin da kuma ruwa wanda yake mai gudana a wannan guri din na ya ayyuhar rusulu min at-tayyibati wa'malu salihan إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يا أيها الرسل Allah ya ce muka ce ya ku manzannin Allah, kulo mina ku ce daga tsarkaka na wato abubuwa na halittu. wa amalu salihan kuma ku yi aiki wanda yake nagari inni bima ta'maluna alim Allah ya ce lalle ni masani ne da abinda da kuke aikatawa anan wasu malamai na ganin ya ayyuhar rusul yana da alaka da waje annabna maryama wa ummuhu aya sai suke cewa ya rusulu rusul kira ake ga annabi Isa alaihi salam amma sai aka kira shi da lafazin jam'i alhalin kuma shi kadai ne mana ya ku manzanni ku ci daga tsarka kan abubuwa da muka wato halatta mu sa'annan ku yi aiki na gani wasu malamai suka ce a'a ayat tana magana ne akan manzannin Allah gaba daya kuma tare da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ake gayawa kuma kamun a gaya wa manzan Allah wannan aya duka manzannin na sun wuce domin manzan Allah shine annabawa ina fata an gane sai suka ce an faɗa masa wannan ne domin ishara zuwa ga cewa dukkanin manzannin Allah suna cin abin da yake mai tsarki kuma annabin Allah da kansa ya faɗi wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi ba ce sai da yake kiwon dabbobi sai sabai suka ce haka sai ce ni ma na kasance ina kiwon dabbobi ana biya na ɗan wasu kuɗaɗe in na je na yi kiwo annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bada labari yake inna nabiyallahi daud kana ya kana ya'kulu min amali yadi annabi daud baya cin wani abu sai abin da ya aiki da hannunsa ya samu sannan ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi annabi zakariya kana na gyara kafin ke ne masa sakini sai yayi sana'a ya samu abin da zai ci shi kansa manzala bayan kiwo yayi kwadago yayi fatauci yayi manana khadija kasuwanci yakan je kasuwanci sa'annan ya dawo a samu riba a bashi nasa haƙƙin wannan yana nuna dukkanin manzannin Allah halal suke ina fata an gane saboda haka kuma bayan Allah mabiya manzanni ku nemi halal kada ka ci aram saboda cin aram yakan janyo Allah madaukakin sarki ya ki karɓar ibada ta mutum shi sanya a hadisin muslim manzala yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karbar abu sai mai tsarki wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umarci mummune da irin abin da yake umartan manzanni fa qala ta'ala ya ayyuhar rusul sai karanta wannan aya kulu min at-tayyibati kaga umarnin da manzanni ne gaba daya kulu min at-tayyibati wa'malu Saliha, sannan sai ce wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budu sannan sai manzo Allah ya bada labarin wani mutum da yake yawaita tafiya za ga in ka kalli wannan bawan Allah duk wani sharadi na karba addu'a da laduban karbar addu'a yana da shi amma saboda rashin cin halaliya Allah bai karba ba na ɗaya dai yuqilu safara yakan yi tafiya ta addu'a karba biya ce tafiya ma ta sa mai tsayi ash'asa akhbara gashi da tarun gizo su ma kenan buzu buzu ga rigar ma ga ta gata nan manzala na cewa rubba ash'asa akhbara madfu'un bil abwab law aqsama ala la ila barra da yawa mutumin da yake da kura da gizo wanda in yazo bakin kofar manya hankali shi zai a ture shi saboda ba yalla bai bane amma da zai yi rantsuwa ga Allah sai Allah ya kubutar da shi saboda kusancinsa da Allah ga siffa ta gaba ya muddi ya daidai ila sama daga hannu yana daga cikin laduban addu'a siffa ta gaba kiran Allah da rububiyarsa ya rabbi ya rab duka ya cika waɗannan abubuwa amma mai janyo mat'amuhu haram abinda yake ci haram masharabuhu haram abinda yake sha haram malbasuhu haram sutararsa haram da ya zama duka waɗannan abubuwan guziya bai haram sai ce fa anna yustajabu ta yaya za a amsa mana ba za a karɓi addu'a wannan ya nuna kenan manzanni aka kira amma abinda ake nufi ka nemi halaliyar ka sannan ka yi aiki na gari wa amalu saliha aiki baya zama salihan sai ya cika sharadi biyu shi sa fuzail ibn adi ce la yaqbalu Allahu min al-amali illa ma kana khalisan sai shi sawabai Allah baya karɓar wani aiki sai ya zamo khalisan liwaji illa don Allah akai sannan sawaban ala sunnati rasulillah ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya cika waɗannan ya dace da wannan aya kenan an yi kira ne ga manzannin Allah aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama dan a nuna wannan ayyuka ne na manzanni baki daya shi ma aiki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka al'umar manzan Allah su kiyaye wannan shi sanya Allah ya ce inni bima ta'maluna alim ni masani ne kan abin da duk kuke aikata ba wa anna hadhihi ummatu Allah ya ce lallai wannan addini na wannan aqida ta ummatan wahida aqida ce guda daya shine cewa abautata wa Allah shi kadai kada hada shi da wani wa ana rabbukum kuma ni ne makagin ku ni ne mahalicin ku fattaqun ku kiyaye dokokina ma'ana ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala lafazin umma nan bi ma'ana al wannan addinin naku wannan aqidar taku domin kalmar umma dama takan zo da ma'anar aqida din inna wajadna aba'ana ala ummati mun tada iyayenmu akan wani addini to nan ma wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida lallai wannan addini naku addini ne guda Shi shine addinin musulunci wa ana rabbukum kuma ni ma ubangijinku ne ni kadai fattakun ku kiyaye dokokina ma'ana kenan addini daya ubangiji daya to me ya kamata kenan kamata ya al'umma ma ta zama al'umma daya akan wannan addini guda daya ina fata an gane na'am فتقطعوا أمرهم بينهم ظهرا كل حزب بما لديهم فرلون فذرهم في غمرتهم حتى حين Allah madaukakin sarki yace fataqabbu amrahum bainahu sai suka rarraba al'amarin addini tsakaninsu ma'ana su waɗannan al'ummatai da aka kira su zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki shi kadai tsayawa kan addini guda ɗaya sai suka rarrabu suka rarraba al'amari na addinin Allah bainahum tsakaninsu zuburan yanki-yanki ko kuma zuburan ma'ana littafi bayan littafi waɗannan suna da nasu littafin waɗannan suna da nasu littafin waɗannan suna da nasu littafin ko kuma yanki bayan yanki waɗannan suka ware nasu aƙidar wannan ma aƙidar tasu daban kullu hizbin Allah ya kowace jama'a bi maladin farihu tana mai farin ciki da alfahari da abin da ke tattare da ita yahuda na ganin su ne kadai da taura sun kareta injila da alkur'ani nasara suna ganin su ne da injila sun karyata taura da alkur'ani saboda haka in ka kalli ma hatta mu a yanzu sai ga hatta al'umma mazala din ma wasu da yawa sun fita daga kan tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi daidai da abin da manzo Allah ya faɗa in kasamatil yahud ila 71 billah ko firqa wan kasamatin nasara ila ila 72 billah sai ce wasataftariqu hadhihi al umma ila 73 billah kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jamaa zalai ce yahuda sun kasu kashi 71 nasara saba'in da biyu ce wannan al'umma za ta kasu gida saba'in da uku dukkaninsu 'yan wuta ne sai guda ɗaya to kaga wannan tarin jama'a saba'in da uku kullu hizbin bi in fari kowace farin ciki take tana alfahari da abin da ke tattare da ita amma za mu ga manzala ya gaya mana mafita sai ce wahiyar jama'a guda ɗaya ce yar aljanna ita ce jama'a wata ruwaya ma ana alaihi yau ko ashabi su ne suke kan abin da nake kai a yau ne da sahabbaina kenan sai kai kokari kai wurin bincike ka binciko wace al'umma ce take kan mai manzon Allah yake kai a yau a ranar da ya faɗi wannan magana shi da sahabbansa kullum binciken ka sai ka binciko mai manzon Allah ya rayu akai mai sahabban manzon Allah suka tafi akai wannan alqurunul muzakka zamanin nan guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan su khairun nashi karni sun mallazi na yalu na hum sun mallazi na yalu hum yaya suka tafiyar da rayuwarsu to in ka nemi wannan sai ka rike shi gam-gam wannan shi zai sanya wato ka kai ga to nan ma Allah ya ce sai suka rarraba al'amarinsu yanki-yanki tsakaninsu kowace jama'a bima ladayhim fari'una mai alfahari ne da farin ciki da abin da ke tare da ita Allah ya ce fazarhum fi ghamratihim at-ta'in Allah ya ce kyale su cikin ɓatansu da rudinsu har zuwa wani lokaci da Allah ya ɗaiban musu na cewa azabar Allah za ta sauka a kansu na ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa bani. nusari'u lahum fil khairat bal la Allah madaukakin sarki yace aya sabuna shin waɗannan kafirai suna tsatan suna tsammanin annama numidduhum bihi min malin wa banin lallai abinda muke ba su na arziki muke dada musu na tarin dukiya da 'ya'ya suna zaton nusari ulahum fil khairat muna gaggawa ne wurin yin alkhairi gare su Allah ce bal ai baruwan nan magana la yashuruna ba su ma san hakikanin yadda al'amari ya ce saboda zaton da suke yi Allah ya ba su tarin dukiya ya ba su tarin 'ya'ya sai suke zaton wannan tarin dukiyar da tarin 'ya'yan alama ce ta cewa Allah yana kaunar su tun daga shi yana zubo alherai gare su sai Allah ya ce a'a ai ba su san al'amarin ba su san yadda al'amarin ya ba wannan aya tana nuna mana yawan tarin dukiya a duniya da yawan tarin ƴaƴa da Allah zai mallaka wa mutum baya nuna fa alamar Allah na kaunarsa sai idan an ga wannan yana tattare da imani in baya tare da imani baya nuna alamar ta soyayyar Allah ina fata an gane domin da yawa za ga manya-manyan kafirai Allah ya mallaka musu tarin dukiya shi za manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana ba da dukiya ga wanda yake so da ma wanda baya so sai shi amma baya ba da imani ko addini sai ga wanda yake saboda ita duniyar ba komai bace kowa ma za a iya bashi law kanat duniya ta zino inda Allah jana'a ba'uda mazala shi da duniya ta kai daraja da matsayi na kuffice ɗaya na sauro ma saƙa kafiran min ashar mata ba da Allah ba zai ba kafiri makwarar ruwa ɗaya sha ba mana duniyar ba ta kai wannan darajar ba shi za su yi ba kafiri ya hana mai imani to wannan sai sanya kafiri ya dinga zaton wannan abin da ake bashi na tarin dukiya da 'ya'ya kaman gaggawa ake wurin ƙara masa alkhairi saboda kaunar da ake masa yalla shi duk wanda ya zaton wannan ba haka bane bai zaci daidai ba ma'ana bai fahimci ma ya al'amarin ya ci ba a'a Allah yakan ba mutum dukiya ne a duniya ko ya hada shi da talauci dan ya jarraba shi ina fata an gane dukiya jarrabawa ce mulki jarrabawa ce rashin jarrabawa ce saboda ka babu ɗaya daga ciki da yake nuna ƙauna, sai idan an race abin da imani ga Allah subhanahu ta'ala ya zama mai imani inna akramakum indallahi atqakum wanda ya bi ku daraja a gurin Allah shine ya bi ku tsoron Allah a wurin Allah subhanahu ta'ala, shi sa Allah ya ce balla yashuruna ai ba su san hakikanin yadda abin yake ba wannan baya nuna alama ta cewa Allah na ƙaunar su na innal ladina hum من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أن إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون Allah ke lallai waɗanda suka kasance masu tausaya makawunansu saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون waɗanda suka kasance masu imani da ayoyin ubangijinsu wallazina hum bi rabbihim la yashkuru la yushriku sune waɗanda suka kasance ba sa hada Allah da ubangijinsu Allah yake wallazina yu'tuna ma atau Allah yake sune waɗanda suke bada abinda aka nemi su bayar wa qulubuhum wajila alhalin zukatansu na cike da tsoron cewa annahum ila rabbihim raji'un lalle su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu wannan aya waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna bayani ne akan bayin Allah na gari masu imani waɗanda Allah ya faɗi sakamakonsu a ƙarshe ya ce ula'ika yusari'una fil khairat waɗannan su ne waɗanda suke gaggawa wurin aiwatar da alkhairi wa hum kuma sune marigaya tattare da alheri din bana kullun suna cikin rige-rigen aiki na alkhairi to Allah ya siffanta su da wasu kofi, sifa ta farko suna tsananin tausaya ma kansu dan saboda tsananin tsoron Allah ma'ana suna ganin abin suke aikatawa anya za su tsira ma a gaban Allah ko ba za su tsira ba shi za kullum a tsorace suke ana son ba ya zamo bainal khawfi war raja kana kwaɗayin rahamar Allah kana tsoron kuma laifuffuka kada bawa ya zamo ya amintu daga makarin Allah domin amintuwa daga makaru na Allah kafirci ne fala ya amanu makaran lahi illa alqawmul kafirun ko alkhasiruna saboda haka sukan zamo masu tausaya su saboda tsoron Allah da suke su siffarsu ta biyu sun gaskata Allah subhanahu ta'ala sun yi imani da Allah ma'ana sun yarda Allah shi ne ma'alicinsu shi ne mai azarta su shi yake rayawa shi yake kashewa shi ke tsara musu al'amura duk sun yarda da wannan sannan kuma ba sa haɗa Allah da wani wurin bauta ba sa haɗa Allah da wani wurin bauta ta ma Allah subhanahu wataala sawa'un ba sa haɗa Allah da wani wurin rububiyya ba sa hada Allah da wani wurin uluhiyya ba sa hada Allah da wani wurin al'asma'u asmau was sifat duka sukan kadaita Allah subhanahu wataala sannan sai Allah ya ce kuma su ne waɗanda suke da abin da suka bayar amma zukatansu na cike da tsoron cewa za su koma ga Allah Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Ummu na Aisha Allah ya kara mata Ta take cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahumul ladina yuznibuna wa hum musfiqun Allah ya ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajna wai shin su ne waɗanda suke aikata zunubi sannan kuma suna cike da tsoro saboda wannan zunubin da suke aiwatarwa sai manzo Allah ya ce a a a a su ne waɗanda bal humul ladina yusallun wa hum mushrikun wa yasumun wa hum mushrikun sai ce a su ne waɗanda suna sallah amma suna tsoro ko Allah zai karba ko ba zai karba sun yi azumi suna tsoron ko Allah zai karɓa ko zai karɓa wata ruwaya su ne waɗanda suke ba da duk abin da aka ce a bayar sun sauke duk wani nauyi na ibada amma suna tsoron ko Allah ba zai karɓa musu ba kaga shi muna da aiki kenan gabanmu abu na farko ka yi aikin tukuna don Allah na biyu ka yi aikin yadda aka ce ka yi bana yadda Annabi Rahma sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan na uku kuma ka zamo mai tsoron shin Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba domin ma ka yi aikin yadda aka ce a yi ka yi don Allah ai ba ka isa ka tilasta Allah ka ce dole sai ya karɓa in ya ga dama sai ce ba zai karɓa ba in ya ce ba zai karɓa ba don me la yusalu amma ya fa da haka kullum suna tsoron ko za a karɓi aikin ko ba za a karɓa ba wannan haka ake so bawa ya zamo kada ya zama ya amintu daga makarin Allah kuma kada ya zama ya ɗebe kauna daga rahamar Allah to waɗannan abubuwan guda biyu suka tattaru tsakanin musulmi musulmi zai rayu kyakkyawar rayuwa lokaci to to Allah da kuka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafinci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya mamatan ma Allah ya jikan su da rahma Allah ya sa mu cika da imani dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Thank you.